A bayan wasan da Chelsea ta yi da Tottenham a jiya Laraba da daddare, manajan Chelsea Jose Mourinho ya buɗe baki ya tambayi 'yan jaridar da suke yi masa tambayoyi, wai shin sun tuna da Diego Costa kuwa? Ya amsa ma kansa da cewar shi kan bai tuno da shi ba. Da yawa sun yi mamaki ganin cewa Costa shine dan wasan gaba mafi kwarjini na Chelsea. To amma kuma Mourinho ya yi haka ne domin ya nuna irin imanin da ya yi akan daɗaɗɗen dan wasan club ɗin Didier Drogba mai shekaru 36 da haihuwa wanda ya jefa ƙwallo guda ya kuma bayar da ƙwallo guda aka jefa a wasan uku da ɗaya da Chelsea ta Tottenham. Ko da yake Drogba ba zai iya buga wasa sau biyu a sati kamar yadda yake a da ba kuma ko da yake baya da sauri da kuzari kamar a da har yanzu ta maula ba ta bar shi ba kuma zai iya bugawa a kowane fage na ta maular. Mourinho ya ce Drogba mutum ne daban. Na farko dai baya son kai, baya da girman kai, yana wasa ne ma Ko an fara wasa da shi ko daga baya aka sanya ya cikin wasan domin mai gurbin wani haka yake wasansa da kuzari.